radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sarne mace zango na uku na ƙarshe a wani ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na shari'ar alkur'ani mai tsarki sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikin yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo ku amma kafin hakan sai an fara da shirin nan na ko kun san jama'a masu rari assalamu alaikum yau laraba takwas ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 1189 suka gabata a rana irin ta yau 15 ga watan sha'aban na shekara ta 255 bayan hijira kamariya aka haifi imam mahdi alaihi salam mai ceton duniya ta dan adam dan imam hassan al-askari alaihi salam daga zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a birnin Ra da ke arewacin bagdaza na kasar iraki wannan imami sunansa na yanka dai shine sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga mafi shaharar lakabinsa su ne mahadi ma'ana mai shiryawa da kuma ka'in sauran lakabobi imam mahadi alaihi salam ya kwashe shekaru biyar na farko na rayuwarsa tare da mahaifinsa mai daraja bayan shahadar mahaifinsa imam hassan al-askari alaihi salam imam mahadi alaihi salam ya zama imami mai jagorantar al'umma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin wannan lokaci ne ya fako ya yi kusan shekaru 69 yana gudanar da alakarsa da jama'a ta hanyar wakilansa na musamman bayan wani lokaci kuma imam mahdi alaihi salam ya sake yin wata fukuwa mafi tsawo wadda kuma ba zai sake bayyana ba sai lokacin da allah madaukakin sarki ya ga dama a lokacin ne zai bayyana domin tabbatar da tsarin adalci na ubangiji a duniya ɗaya daga cikin fitattun siffofi na mulkin imam mahdi alaihi salam shine kafa adalci ya zo a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama waɗanda aka rawaito su ta hanyoyi na dukkanin bangarorin musulmi akan cewa karshen zamani lokacin duniya ta cika da zalunci da kama karya da barna mahadi daga ahlul bait sai bayyana inda zai kawar da zalunci da barna a bayan ƙasa sannan kuma ya tabbatar da adalci da tsari irin wanda ya dace da dan adam a lokacin bayanar sani annabi isa alaihi salam zai sake dawowa domin ya taimaka ma mahadi wajen tabbatar da tsari na ubangiji da adalci sannan kuma ya tabbatar wa masu sa a matsayin ɗan Allah cewa shi bawan Allah ne ko manzon Allah wanda ya zo da sako daga Allah sannan kuma ya barranta daga masu kiran sa ɗan Allah imam hadi alaihi salam yana nan a raye akan haka ma ne ake cewa zai bayyana saboda fa kwaye kuma Allah madaukakin sarki ya san lokacin bayyanarsa kamar yadda Allah ne majibincin dukkanin sa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 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar hokowa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. babban bankin najeriya cbn ya musanta amincewarsa kan ci gaba da amfani da sabbin takardun naira a kasar minista harkokin wajen kasar iran amir abdullahian ya ce kasarsa da turkiya na kara haɓaka alaƙoƙinsu a dukkanin ɓangarori gwamnatin palestino ta yi maraba da takaita hulɗar diplomasiya tsakanin afirka ta kudu da isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke da ke babban bankin najeriya cbn ya ce har yanzu bai baiwa bankunan kasuwanci na tare najeriya sabon umarni ba bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yi kan ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗi na naira kasar wanda aka sauyawa fasali zuwa ranar 31 ga watan disamba a wata ganawa da wasu kawafin yada labarai mai magana da yawon bankin isa abin mini ya ce babu wani umarni da bankin ya baiwa bankunan kasar na su rinka baiwa abokan hulɗa tsaffin kuɗaɗe amma wani babban jami'i a bankin ya tabbatar da cewa tsaffin takaddun da kuma sabbin kuɗin naira na da amincewar doka don haka bai kyautu mutane su rika kin amsar kuɗaɗen ba don dai ba amanta ba ranar juma'a ta gabata ne dai alƙalan kotun kolin najeriya su bakwai ƙarƙashin jagorancin yan okoro suka bayyana cewa umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya baiwa babban bankin najeriya cbn na sauya fasalin naira 200 500 da kuma 1000 ba tare da tuntubar gwamnatocin jihohi ba da sauran masu ruwa da tsaki hakan ya saba wa doka ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa suna ci gaba da kara tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar turkiya a dukkanin bangarori domin kara haɓaka alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ana saman bangaren ministan harkokin wajen ƙasar turkiya jawash ogulo ya sara a yau laraba cewa nan ba da jamawa ba zai ziyarci birnin tehran domin tattauna a hukumance tare da bangarorin iran akan wasu batutuwa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na abdullahian a birnin ankara ministan harkokin wajen kasar turkiya ya bayyana cewa kimanin watanni biyu da suka gabata muke ci gaba da tuntubar juna ta wayar tarho da kuma ta wasu hanyoyi na daban inda muke tattaunawa akan wasu batutuwa musamman ma harkoki da suka shafi alakoki tsakanin kasashen biyu na iran da turkiya a bangaren tattalin arziki kasuwanci haɗin gwiwa a fannin makamashi sannan kuma ya bayyana cewa yanzu haka akwai batutuwa na ƙasa da ƙasa waɗanda iran da turkiya suke yin aiki kafaɗa da kafaɗa a kansu domin samun tabbataccen matsaya a kansu sannan kuma ƙasashen biyu makwabtan juna suna ci gaba da ayyuka a sauran bangarori na tabbatar da cewa an samu juna da zaman lafiya a lokacin yankin nan ba da jama'a ne dai ake sa ran ministan harkokin wajen kasar turkiya zai kai wata ziyara a birnin tehran na kasar iran kamar da kuma ake sa ran shugaban kasar iran din ibrahim raisi zai kai wata ziyara a kasar turkiya ma'aikatar harkokin wajen palestine ta yi maraba da matakin da majalisar dokokin afirka ta kudu da dauka game da ofishin jikadancin isra'ila zuwa ofishin hulɗa maimakon ofishin jikadanci a yau laraba ma'aikatar harkokin wajen falastinu ta bayyana cewa matsayi na gaskiya da jajircewa na tarihi da ƙasar afirka ta kudu da ɗauka na goyon bayan al'ummar falastinu da manufofinsu da kuma haƙƙinsu na ƙasa wanda ya dace da adalci da kuma dukkanin fagage da ma ci gaba da jajircewar afirka ta kudu wajen tabbatar da adalci da 'yancin ɗan adam sanarwar ta ce ma'aikatar ta gode wa jamhuriyar afirka ta kudu shugaban kasa gwamnati da kuma al'ummar kasar bisa wannan matsaya da suka ɗauka wanda hakan mataki ne mai matukar muhimmanci na goyon bayan al'ummar palestine da kuma manufofinsu na gaskiya sanarwar ta kara da cewa a kan hanyar da za a bi wajen samar da adalci da cikakken bayani a kan lamarin palestino da kuma samar da zaman lafiya a yankin wani sako ne mai karfi aka aiki wa duniya rike tabbatar da cewa afirka ta kudu a da yaushe ta tsaya akan manufarta ta tarihi wato yaƙi da zalunci da wariya da kuma samar da adalci da daidaito a duniya to jama'a masu harika da a sha'afa labaran suna zuma ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran asusun bar da lamani na duniya imf ya ce kasashe da yawa marasa karfin tattalin arziki suna cikin hadarin fadawa cikin matsalolin tattalin arziki a nan gaba bayanin ya ce kasa biyan bashin da ke kan waɗannan ƙasashe a lokacin da ya kamata su biya bashin saboda tashin kuɗaɗe na ruwa a duniya shine zai ƙara saka waɗannan ƙasashe a cikin matsaloli makaddashin daraktan asusun da kuma dabaru wato mark ne shine na hakan inda ce akwai buƙatar biya suka da dama na ƙasashe musamman waɗanda suke da matsalolin tattalin arziki da kuma marasa galihu daga cikinsu da rashin yin hakan zai jefa waɗannan ƙasashe da al'ummomin so a cikin gagarumar matsala to a ɓangaren wasanni kowa ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta bin shirin ta na ninninka albashin ɗan wasan na gaba na nigeria wanda yake wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta napoli wato victor osimhen chelsea ta gabatar da tayin ne duk da cewa ƙungiyar manchester united da tottenham su nuna sha'awar suna ɗaukar wannan ɗan wasa na nigeria a cewar rahotannin chelsea da tana shirin dauko dan wasan ne wanda yake taimakawa napoli wajen ganin ta lashe gasar sirri a karan farko a wannan karni to jama'a masu rari ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗaukar labaran duniyar. To za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafinmu na intanet hausa hausatv.com slash radio. To yanzu kuma lokaci ne da za mu je ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 To a cikin shirin na yau za mu ci gaba ne da bibiyar ababen da suka biyo baya a Najeriya bayan da hukumar zaben kasar ta INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki cewa da Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado a kujerar shugabancin kasar bayan lashe zaben da aka gudanar a ranar biyar ga watan Fabrairu da ya gabata. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. a Najeriya dai sakamakon zaben shugabancin kasar ne da hukumar zaben kasar ta sanar ya bar baya da kura inda tuni manyan jam'iyyun hamayya na kasar cewa da PDP da kuma LP suka yi fatali da sakamakon zaben tare da kalubalantar sa a gaban kotu. A ranar Talata da ta gabata dan takarar shugaban kasar a ƙarshen jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya jagoranci wata zanga-zangar lumana da jam'iyyarsa ta shirya a Abuja. domin nuna adawa da sakamakon zaben shugaban kasar da aka kada kuri'arsa a ranar 25 ga watan fabrairun jiya ita dai jam'iyyar ta pdp na zargin an gaba makudi a zaben wanda hukumar ta inec ta sanar da dan takarar apc mai mulki bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben sun yi zargin cewa babu adalci a zaben wanda aka yi amfani da na'urar bivas sai dai hukumar zaben najeriya inec ta musanta zargin aikata ba daidai ba ita ma jam'iyyar ta apc magoya bayanta sun gudanar da wani tattaki a birnin abuja ranar talata wanda suka ce sun yi ne domin nuna goyon baya ga demokradiyya tattakin wanda magoya bayan jam'iyyar ta apc din suka shirya sun ce sun yi shi ne domin nuna amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a watan fabrairu hukumar zaben najeriya dai inec ta ayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar inda zai gaji shugaba mai ci muhammadu buhari wanda ke kan kammala wa'adin shugabancinsa na biyu na shekaru hudu-hudu abinda ake ta rikici a kansa shine na'urar da aka gabatar domin karbar sakamakon zaben wace ake kira da bevas wadda aka yi sammanin za ta sauƙaƙa magudin zaɓe a najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka ƙorfe ƙorafen da ake yi na cewa ma'aikatan hukumar sun gaza tura sakamakon zaben daga rumfanin zaben su zuwa rumbun tattara zaɓe na inec wanda wasu ke ganin hakan kamar da haɗin bakin hukumar ne domin a yi maguɗi hukumar inec ce ta fito da dokar cewa za su rika ɗaukar hoton sakamakon su aiki da shi daga rumfanin zaɓe sama da dubu ɗari da saba'in da biyar da ke faɗin ƙasar bayan duka jam'iyyun sun sanya hannu kan amincewa da hakan lokacin da suke korafi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na pdp da na lp sun yi zargin cewa ko dai an haɗa baki da inec da taimakawa jam'iyya mai mulki ko kuma intanet ɗinsu ya katse korafe-korafen tuni jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ce za ta zaɓi manyan ƙwararrun lauyoyi sha biyu domin tsaya mata a shari'ar ƙorafin da jam'iyyun adawan ke yi domin ƙalubalantar nasarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa a wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar ta hannun babban mai bayar da shawara kan harkokin shari'a na jam'iyyar ahmed el ya ce tawagar lauyoyin masana fannin shari'a ne waɗanda kuma ya ce suke da ƙwarewa kan ƙararrakin zaɓe sannan masu cikakkiyar masaniya game da kundin tsarin mulki da dokokin ƙasa ya ce tawagar manyan lauyoyin sha biyu ƙarƙashin jagorancin fitattun lauyan ƙasar prince latif fakbemi za su kare nasarar jam'iyyar ta samu a zaben a gaban kotu manyan jam'iyyun adawar ƙasar na pdp da lp ne dai suka ce za su garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon zaben shugabancin ƙasar da ya baiwa bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc nasara a zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ƙarshen watan da ya gabata mai magana da yawun sabon zababben shugaban kasar ta najeriya bola ahmed tinubu ya zargi dan takar jam'iyyar adawa kan jagorantar zanga-zangar adawa da sakamakon zaben shugabancin kasar da aka gabatar a watan da ya gabata dubban magoya bayan jam'iyyar adawa ta pdp ne da yi sanye da bakakin tufafi su da zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe da ke abuja babban birnin ƙasar suna neman hukumar zaɓen da ta sake gudanar da zaɓen yayin da yake mayar da martani kan zanga-zangar da raktan yada labaran sabon zaɓen shugaban ƙasar bayo onanuga a wata sanarwa da ya fitar ya ce zanga-zangar ta makarar shure-shure ne kawai da wanda ya san ya faɗi a zaɓe ke yi kamar yadda jaridar vanguard a ƙasar ta rawaito ya karar cewa bangat inda zanga-zangar da atiku jagoranta za ta taimaka masa wajen samun nasara shi da jam'iyyarsa atiku abubakar tsohon shugaban kasar wanda ya takarar shugabancin najeriya har sau shida ya sha alwashin kalubalantar nasarar tinubu a kotu inda ya yi zargin tafka magudi da razana masu kada kuri'a a lokacin zaben hukumar zaben kasar dai ta ce tinubu ya lashe zaben da kashi talatin da bakwai cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada. kafin dai fitar da sakamakon zaben kungiyoyi da dama da suka sanya ido sun yi korafi akan wasu kurakurai da suka ce an tabka duk da cewa wasu daga cikinsu sun yaba yadda aka gudanar da zaben cikin lumana tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo na daga cikin waɗanda suka yi korafi kan zaben tun ma kafin a fitar da sakamakon sa kan hakan kuma ga abin da duk tukur abdulkadir wani masanin siyasar kasa da ƙasa a najeriya ke cewa a wasiƙan tsohon shugaban kasan ya yaba ma shugaban najeriya muhammadu buhari wajen kokarin shirya zaɓe na gaskiya ba tare da ɓoye-ɓoye da ƙumbiya-ƙumbiya ba yadda duk wani malkodiyo duk wani magudi za a kau da shi ya yaba ma muhammadu buhari wajen tsayin dakan da ya yi ganin an yi zaɓe na allah da annabi a wasiƙan ya yaba ma hukumar zaɓe ta ƙasa wajen ƙoƙarin da shi ciaman ya yi da shi da ma'aikatansa wajen ganin an shirya zaben yadda ya kamata ya ce haka abin ya tafi har daren asabar kwatsam sai bayani ya fito cewa ai wannan na'ura ta bibas ba ta aiki Saɓanin alkawarin da hukumar zaben tema 'yan ƙasa cewa duk sakamakon zaɓe da aka yi ran asabar za a sa shi a wannan na'ura a gabatar mata ta nan ne za a sanar da waye ya ci a nan ne za a ji sakamakon zaɓe ta wannan na'urar kwatsam sai na'ura ta zo ta daina aiki sai zamana yadda aka saba gabatar da sakamakon zaɓe haka aka gabatar ba ta hanyar wannan na'uran ba saboda haka tsohon shugaban najeriya shago obasanjo ya koka cewa ai wannan akwai kumbiya kumbiya wanda zai ba da dama a yi badakala amma tuhumci sai hancin sakamakon zaben da ake gabatarwa ba ta hanyar wannan na'ura ba saboda haka a wasiƙan ya ba mai girma shugaban najeriya muhammadu buhari shawarwari yadda za a fita daga wannan badakalar ya wanke kansa subul ita hukumar zaben ita ma ta tsira ya zama an yi zaɓe lafiyayye amintacce ba tare da kokawa da zargi ba shawarwarin da ya bayar ya ce a hanzarta kafa wani kwamiti da zai kunshi ma'aikatan hukumar zaben ƙasa a samu wakilai daga manyan jam'iyyun siyasan ƙasan guda hudu a samu shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa a kafa wannan kwamiti a yi nazarin me ke zuwa ya dawo wace matsala ne tattare da ita wannan matsalan bibas din idan aka yi wannan nazari a hanzarta shirya wani zaɓe duk inda ya zama zamana wannan sakamako na zaɓe an gabatar da shi ne ba ta wannan na'uran ba to ya ba da shawara a sa rana hudu ga wata a yi wannan zaɓe zaɓen gurbi na wuraren da ya zama na ba a samu sakamakon zaɓen ba ko baya ga shi akwai masu sanya ido daga kasashen turai da suka fitar da sanarwa kan zaɓen, ko me dakta zai ce kan hakan akwai wani kokawa mai kama da wannan wanda hukumomin akwai wasu kungiyoyi daga ƙasan america waɗanda suka zo sa ido a kan wannan zaben akwai international republican institute akwai national democratic institute duk daga birnin america ƙasan america suka zo sa ido wanda tsohon shugaban ƙasar malawi dr jos banda ya jagoranta su ma sun koka cewa akwai matsaloli da aka samu wajen tafiyar da wannan na'urar sabanin alkawarin da aka yi ma jama'a cewa duk sakamakon zaɓe za a tattara a sa a wannan na'ura a gabatar ma hukumar zaɓe ta ƙasa a sanar da ƙasa gaba ɗaya suka koka cewa to ai an samu saɓani ba haka abin ya gabata ba suka jawo hankalin kamata ya a ce ita hukumar zaɓe ta yi ƙoƙari ta shawo kan duk wasu matsaloli ta ce amma saboda wannan gazawan sai zamana wurare da yawa ba a kai waɗannan na'urorin ba ko kuma an yi alatti saboda haka wannan ya kawo ta waya ma wasu 'yan ƙasa wanda an hana su samun daman zaɓe da ya doka ta ba su wannan haƙƙin nasu to masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ya san barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in. A yau dai Muhammadu yana da ne zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin Tehran. Ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin Tehran. ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida musu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi. to amma kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Inja. nan. kelisa majami'a. یک Ranar Lahadi. لهدی ha. ranakun lahadi. emrose. yau. on ho me su suna zuwa. masihi. mabiyan addinin kirista. masihiho. mabiya addinin kirista. فکر تنانی من فکر می کردم نی چه اینا تنانن فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران musulman Iran. Zendegi. Rayuwa. Zendegi mi konand. Suna rayuwa. Dar Tehran. A birnin Tehran. Yahudi. Ba Yahude. Yahudi ha. Yahudawa. Zartoshti. Mabiyin addinin Zartosh. Zartoshti ha. Mabiya addinin Zartosh. Rosti. Da gaske. Kodam. Wani. Shahr. Birni. Shahr ha. Birane. یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنی؟ البته کوده یکی تعداد عددی کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند بیا مذهب شیعه بیشتر ما یوا بیشتر آنها مپی سو. سونی بین مذهب سنه سونی ها بیا مذهب سنه مختلف دبن دبن دوست ابوکی آنها دوست هستند سو ابوکینی ما هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی نه ایران مجلس مجلس نماینده وکیلی آنها دارند سو سنادا همه دوکا گروه گروه ها ƙungiyoyi din addini dini na addini To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammadu da kuma direban da yake dauke da shi a cikin motar tasi inda muhammad ya fara tambayan wannan direba da cewa اینجا کلیسا است؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند راستی زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ در یزد، کرمان، اصفهان و تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ بله، در تهران و شیراز. البته تعداد آنها کم است. مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ نه بیشتر آنها شیعه هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ بله همه ما ایرانی و دوست هستیم آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da fassarata a cikin harshen Hausa. اینجا کلیسا است؟ انن مجامع چه؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می ای نم مجامع چه؟ یو رنر لحد چی؟ ما بیا ادینین چی؟ دکه برنن تهران رانکون لحدی فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند نیده اینا تنانن تهران مسلمین نه کدی رایوا نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند. a birnin Tehran game da musulmi akwai kiristoci da Yahudawa da mabiya addinin Zartush ma suna rayuwa tare. Rosti Zartushti ha dar kudam shahar hai Iran zindagi mikonand? Da gaske a waɗanne garuruwa ne na Iran mabiya addinin Zartush suke rayuwa. Dar yazd کرمان، اسفهان و تهران. اگر یزد، کرمان، اصفهان، دکومه تهران. مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ ما بیا ادین کرسن چیپا یا یا سو او دنی گروه سکی مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. مبیا ادینین کرستنچی سنا رایوا ابرانن تهران، اصفهان و کوما ارومیه. یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ یهودا واپا سنا رایوا ابرنن تهران هکنه؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است ای اکوی سو ابرنن تهران، دا شیراز شیراز کوده ko da سو سو مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ مسلمین قصر ایران بیا مذهبر شیعه نه کوی؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند آآ ما پیوان سوده ما بیا مذهب شیعه نی اما ما بیا مذهب سنه ما سنه رایوا اگر روا دبن دبن نه ایران مسیحی ها زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ Mabiya addinin Kiristanci da addinin Zartosh da Yahudawa su abokai tare da Musulmi? Bale, hame ma Irani wa dust hastim. I, duka mu Iraniyawa abokan juna ne. آنها در مجلس هم نماینده toran? Su suna da wakili? اما جلسه؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند ای دکنن کنگیوین ادینی ایران سنا دو وکیلی اما جلسه. تو madalla To jama'a masu ware saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗaukar shirin a fefe ni Abdullahi Salo ka sana ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. Umar yanzu kuma ga shirin muna tafe shirin shiryar Alkur'ani mai tsarki. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما raro السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani kira'a wato karatu na waɗannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya shiryar da mu ya ɗora ma kan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah daga shaidan لعلني abin kyama بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحم ما يجنك ربنا وأنت su aljannonin dawwama waɗanda ka yi musu alkawari haka ma wanda ya cancanta daga cikin iyayensu da matansu da zuriyarsu. hikima to daga nan sai ubangiji subhanahu ta'ala yake ba mu ainihin bayani dangane da abin da su dai waɗannan mala'iku suka ci gaba da shi dangane da muminai dinnan sun ce Allah ya kare muminai daga wutar jahannama daga wuta kada ya sa su a cikin wuta sai kuma suka ci gaba rabbana wa adkhilhum jannati adin ubangiji ka kuma shigar da su wato addu'an da suka ci gaba ga muminai su yi musu addu'a suna cewa Allah ka shigar da waɗannan muminai ɗin kuma jannata adinin wannan aljanna wacce take ta tabbatuwa wannan wata kai musu alkawari a bisa harsuna na annabawanka an rawaito wani hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa adinin din nan wato kenan wani guri ne wanda malamai suke cewa kai ka ce gurin nan wani abu ne wani guri ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya tanade shi sannan babu wani wanda ya taba ganinsa da ido hatta ma a zuciyan wani bai taba darsuwa a zuciyan wani ba sannan babu wanda zai shiga cikin wannan guri din wanda ake ci masa jannatu adinin din ba mai shigansa bisa wannan hadisi na rasulullah sai mutane uku sun fi uku su ne annabawa da siddiƙai da shuhada'u su kaɗai ne za su shiga wannan jannatu adinin ɗin nan Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin ubangiji Allah ka sanya mu daga cikin su daga nan sai kuma suka ci gaba banda wannan addu'a da suka yi cewa Allah ya sanya muminai dinnan cikin wannan aljanna wacce aka tanada aljanna ta istikrar ta dawwama sai kuma suka ce wa adkhil ma'ahum sannan kuma ya ubangiji tare da waɗannan mu'minai ka shigar tare da su man salaha waɗanda su ma suka zama salihai wa, daga aba'ihim daga iyayensu da matayensu da zurriyarsu kaga wato kenan sun haɗe ma da waɗanda suke kusa da muminai ɗin iyaye kai ga babu wanda ya fi kusa ga mutum sai da iyaye sai suka fara da iyaye sannan matayen mutum mata su ma matayen muminan nan ya Allah ka shiga tare da muminan nan in ka sa muminan nan a cikin wannan aljanna jannatu adin din nan to ko da kuwa iyayensu da matayensu da zuriyarsu ayyukansu bai kai su shiga wannan aljanna ta adin din nan ba to ubangiji muna roƙonka don girman zatinka don rahamarka su ma waɗannan ka shigar da su tare da muminan can Allahu akbar ku dubi inda mala'iku suke kaunar mu inda mala'iku suke son muminai dinnan suke musu irin waɗannan addu'o'i ba ma mu kaɗai ba hatta iyayenmu da ainihin matayenmu da zuriyarmu suke cewa Allah ya shigar da su tare da mu cikin aljanna wannan akwai wani abu wanda mutum zai na soyayya game ka fiye da wannan to mala'iku suna yin abubuwa waɗanda suke nuna mana soyayya a matsayinsu na bayan Allah kamar yadda mu ma muke bayan Allah saboda haka suke cewa amma waɗannan wanda zaka haɗa wa muminai tare da su dinna a cikin aljanna to fa sai sun zama allazina taba'u sabilillah waɗannan waɗanda a cikin iyayen nasu da zurriyan nasu da kuma matayen nasu faɗa waɗanda fa suka bi tafarkin Allah ko da kuwa a cikin bin tafarkin Allah ɗin da suka bi suna da nakasu ba su yi yadda ya kamata sosai cancan ba to Allah dai muna roƙonka duk da haka ka shigar da su cikin aljanna tare da mumina ɗin wannan ba ƙaramin al'amari ba ne kuma suka ce domin wannan abin da muke roƙo domin a yi shi ne don su mumina ɗin duk wani abu na farin cikin su ya cika don mutum duk inda za shi in ya shiga cikin wajen ni'ima to farin cikinsa zai fi cika in ya duba ya ga iyayensa a gefensa ya duba nan ya ga matansa ya duba nan ya ga cewa ga zuriyarsa duk tare da shi cikin wannan ni'ima din kaga kenan shi ma dai wannan suna yin shi ne domin a faranta wa mominai din duk da cewa waɗannan zuriyar nasu da iyayen nasu la'alla watakila ba su yi ayyuka nagari cikakku ba amma ko da ko dai kaɗan ne ayyukan da suka yi matukan ittaba'u sabilallah sun bi ta barkin Allah to sai mala'iku suke addu'a cewa ubangiji shi ma ya haɗa su tare da muminai ya shigar da su cikin wannan guri na ni'ima cikin wannan aljanna saboda haka suke cewa innaka antal aziz domin kai ubangiji ne mabuwayi wanda babu wani abu da zai gagar a wajensa subhanahu wata'ala duk abin da kake so shi zai afko tun da mun san haka shi yasa muke roƙonka ka yi wannan aiki akan muminai ka haɗa su da zuriya ɗinsu da iyayensu da matayensu a cikin aljanna kuma kai hakimun ne mai hikima ne wanda ba ka yin wani umarni sai da abin da yake akwai wato nagarta a ciki duk wani abu da yake akwai nagarta a cikinsa shine kurin uban ne akan a yi shi wannan kuma ita ce gaya matuƙa makura ta hikima wadda za ka iya tabbatarwa daga duk wani wanda yake hakimin ne to ubangiji ko shine hakimun kuma alimun akan dukkan wani abu kuma ƙadirin ala kulli shay wa sayyiati wa man sayyiati daga ukubar laifuka kuma duk wanda ka kare daga ukubar laifuka a wannan ranar to haƙiƙa ka yi masa rahama wa zalika huwal fawz To da haka ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Babban bankin Najeriya CBN ya ce har yanzu bai baiwa bankunan kasuwanci na tare Najeriya sabon umarni ba bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yi kan ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗi na naira kasar wanda aka sauyawa fasali zuwa ranar 31 ga watan Disamba. A wata ganawa da wasu kawafin yada labarai mai magana da yawon bankin isa abin mini ya ce babu wani umarni da bankin ya baiwa bankunan kasar na su rinka baiwa abokan hulɗa tsaffin kuɗaɗe amma wani babban jami'i a bankin ya tabbatar da cewa tsaffin takardun da kuma sabbin kuɗin naira na da amincewar doka don haka bai kyautu mutane su rika kin amsar kuɗaɗen ba don dai ba amanta ba ranar juma'a ta gabata ne dai alƙalan kotun kolin najeriya su bakwai ƙarƙashin jagorancin yanyan okoro suka bayyana cewa umarnin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya baiwa babban bankin najeriya cbn na sauya fasalin naira 200 500 da kuma 1000 ba tare da tuntubar gwamnatocin jihohi ba da sauran masu ruwa da tsaki hakan ya saba wa doka ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa suna ci gaba da ƙara tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar turkiya a dukkanin ɓangarori domin ƙara haɓaka alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu na saman ganin ministan harkokin wajen ƙasar turkiya jawo ogulo ya sara a yau laraba cewa nan ba da jamawa ba zai ziyarci birnin tehran domin tattaunawa a hukumance tare da ɓangarorin iran akan wasu batutuwa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na iran hussein amir abdullahian a birnin ankara ministan harkokin wajen kasar turkiya ya bayyana cewa kimanin watanni biyu da suka gabata muke ci gaba da tuntubar juna ta wayar tarho da kuma ta wasu hanyoyi na daban inda muke tattaunawa akan wasu batutuwa musamman ma harkoki da suka shafi alakoki tsakanin kasashen biyu na iran da turkiya a bangaren tattalin arziki kasuwanci haɗin gwiwa a fannin makamashi sannan kuma ya bayyana cewa yanzu haka akwai batutuwa na ƙasa da ƙasa waɗanda iran da turkiya suke da kafaɗa a kansu domin samun tabbataccen matsaya a kansu sannan kuma ƙasashen biyu makwabtan juna suna ci gaba da ayyuka a sauran bangarori na tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da zaman lafiya a ɗaukacin yankin nan ba da jimawa ba ne dai ake sa ran ministan harkokin wajen ƙasar turkiya zai kai wata ziyara a birnin tehran na ƙasar iran kamar da kuma ake sa ran shugaban kasar iran din ibrahim ra'isi zai kai wuta ziyara a kasar turkiya ma'aikatar harkokin wajen palestino ta yi maraba da matakin da majalisar dokokin afirka ta kudu da dauka game da ofishin jikadancin isra'ila zuwa ofishin hulɗa maimakon ofishin jikadanci a yau laraba ma'aikatar harkokin wajen palestino ta bayyana cewa matsayi na gaskiya da jajircewa na tarihi da kasar afirka ta kudu da dauka na goyon bayan al'ummar palestino da manufofinsu da kuma haƙƙinsu na ƙasa wanda ya dace da adalci da kuma dukkanin fagage da ma ci gaba da jajircewar afirka ta kudu wajen tabbatar da adalci da 'yancin ɗan adam sanarwar ta ce ma'aikatar ta gode wa jamhuriyar afirka ta kudu shugaban ƙasa gwamnati da kuma al'ummar ƙasar bisa wannan matsaya da suka ɗauka wanda hakan mataki ne mai matuƙar muhimmanci na goyon bayan al'ummar palestine da kuma manufofinsu na gaskiya sanarwar ta kara da cewa a kan hanyar da za a bi wajen samar da adalci da cikakken bayani a kan lamarin palestino da kuma samar da zaman lafiya a yankin wani saƙo ne mai karfi ka aike wa duniya da ke tabbatar da cewa afirka ta kudu a da yaushe ta tsaya a kan manufarta ta tarihi wato yaƙi da zalunci da wariya da kuma samar da adalci da daidaito a duniya da jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran asusun bayar da lamani na duniya imf ya ce kasashe da yawa marasa karfin tattalin arziki suna cikin hadarin fadawa cikin matsalolin tattalin arziki a nan gaba bayanin ya ce kasa biyan bashin da ke kan waɗannan kasashe a lokacin da ya kamata su biya bashin saboda tashin kuɗaɗe na ruwa a duniya shine zai ƙara saka waɗannan kasashe a cikin matsaloli mukaddashin daraktan asusun da kuma dabaru wato mark pagan shine bayan hakan inda ce akwai bukatar biya ba su suka da dama na kasashe musamman waɗanda suke da matsalolin tattalin arziki da kuma marasa galihu daga cikin su da rashin yin hakan zai jefa waɗannan kasashe da al'ummomin su a cikin gagarumin matsala ta ɓangaren wasanni kowa ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta bin shirin ta na ninninka albashin dan wasan na gaba na nigeria wanda yake wasa a kungiyar kwallon kafa ta napoli wato victor osimhen chelsea ta gabatar da tayin ne duk da cewa kungiyar manchester united da tottenham su nuna sha'awar suna daukar wannan dan wasa na nigeria a cewar rahotannin chelsea da tana shirin dauko dan wasan ne wanda yake taimakawa napoli wajen ganin ta lashe gasar serie a karan farko a wannan karni to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da kuma haka ne muka hau ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabon sa sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.